Afirka TV siri a gaida ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Afirka TV siri a gaida ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Ilahu kai ne guda marar ɗiya ko uwa. isa da girman ka Allah ba su makirkuwa ka ƙara yarda ga mai hasken da ke ƙaruwa mata da ‘ya'yansa har ashabu garkuwa. A ke garkuwa, shiri na wa kai na maza mata ku zo bai daya manya da yara musamman ma na afirikiya yau ga tashar al'umma mai fayyace gaskiya afirka tv siri mai kakkaɓe damuwa afirka gai da ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa ai ta domin ta zanto garkuwar al'umma lungu da sako a yau ta zam abin takama ga larabawa da hausawa jami'an kuma kowanne yare idan ya ji ta zai karuwa garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa afirka tv siri ta zo da duk taimako don tsarkake tarbiya tashar mu ta yi sammakon bullo da duk shirye-shirye wanda in an sako kowa da ya ji shi halayensa na gyaruwa Shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Afirka TV tashar kowa mafi kwarjini. ta yi tanajin shirye-shirye masu kyawun gani tashar mu ba ma mutum ba walla har aljani idan yana binta ko yaushe yana shiriwa. a da ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa kan maso gane ta tattar aƙida fara gami da ilmai na addinin da ba sankara ya san luda sun sunnoninsa ba hantara ya kama cibin afirka don ya san warkuwa. Afirka a garkuwa. shiri na wayar da kai a yanzu ce uwa. Akwai shirin tausayin Ƙur'an hadisi ciki gami da azkar da tsarin tattalin arziki. Da rayuwar auratayya mai yawan tarnaki. idan muna jimta matsalolin mu duk na kawa. Afirka TV bisiri, a gaida ke garkuwa, shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Shirin matasa gudun mowar su bajin kiri. akan shirin raya al'adunmu ta yi ƙoƙari da dandalin 'yan samari an yi duk yunkuri na shirye-shiryen da ke sasanci har ai rawa. da ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Farin cikin muminai na duke in ada da tushe na hausawa abin bayyano shirin nishadi da gamsarwa ga mai san gano shi sai ya kamo tashar da ba wuyar kamuwa da shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa kanatu afirikiya tauraruwa yau ta zam bisa amana da gaskiya ta zauna da ram hakan yasa al'ummomi sun ka kama ta kam a yanzu duk duniya hasken take yaduwa. A gai da ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa afirka tv siri a gai da ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa afirka tv siri a gai da ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke uwa. Afirka TV ta sha mai fidda sauti fa yau. Gami da kyan hotuna marar husufi ta yau. Cikin birane da karkara da ƙauyen yau, tsauni da rami da gangara da dukan hawa. kowa na wayar da kai a yanzu gece uwa gabas da yamma na duniya a dukkan kasar da ka kasance ka kamo nan da nan ta isar da na ta sako gare ka mai dumi mai gusar da duka kunci da jahilci ka zam gamsuwa a karkaci bisiri a gaida ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa kayan da giwa ka ɗauka ya fi ƙarfin birai waye a 'yan kasuwa ke sanya sai da sarai ku kai tashar nan ta tallata ta yada garai ku samu ambaliyar ribar da bakin ruguwa Shiri na wayar da kai a yanzu uwa. Da kamfanoni da bankuna ku zo ga fage. da duka 'yan kasuwa na ko'ina ke rige ina manoma masunta har da ku ba rage ku zo da hajar ku ba latti ta zan karbuwa a shiri na wa a yanzu ke uwa a gaida babbar tasha sahihiya mai jido khairi da ilmai su zan iske mu har kan gado sannan ki dawi su yau kowa da keke ado idan da nama da kifi babi ɗar daddawa. gai da ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa wake batun bushiya ingu akwai rakumi giwa a daji kurege dole sai gumi maso hayewa a kogi garzayo ga kwami da wanda ke kan gaba kan gane zurfin ruwa. A karkaci bisiri a da ke garkuwa, shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa. Da mu a fannin ma'aikata ba ma isku ba, akwai ƙwararrun dagun komai ba sa kamu ba. injiniyoyin agogewa ba sa kyaru ba salo da tsari kamar suna wuyar samuwa da ke shiri na wayar da kai a yanzu ke uwa bukar anan zan tsaya Allah ka sa in zamo mai cin maburi cikin aikin da duk zan shimo da ɗan fasaha da hankuri nazarce damo da duk masoya a aljanna mu zan saduwa. A ke shiri na wa tafiyar da a yanzu uwa afirka tv siri a gaida ke garkuwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa shiri na wayar da kai a yanzu ke ce uwa afirka tv siri a gaida ke garkuwa shiri na wayar okay.